واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوزا مشكسابا بابي إن شاء الله تعالى فلتافن بلوغ المرام باب المساجد a cikin kitabun salati wannan darasi yana karantar da mu muhimmancin ginin masallatai an aisha ta rabiyallahu an haƙalat an karbo hadisi daga aisha allah ya ƙara mata yarda aisha ta ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bibina il masajidi fi dur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gina masallatai a gidaje a gina masallatai a gidaje wa an tunabbafa kuma a tsaftace su wato tayyaba a saka musu turare rawahu ahmad al-imamu ahmad ya rawaito hadisin nan a littafin al-musnad baqi musnad al-ansar yana mujallar na shida shafi na 279 wa abu dawud da kuma al'imam abu dawud yana kitabu salati babu tikhadil masajidi fi dore hadisi na 455 wa tirmizi da kuma al'imam tirmizi yana kitabu juma'ati babu ma dukira fi tatuyibil masajidi hadisi na 594 wa sahaha irsalahu al-imam tirmidhi ya inganta irsalin hadisin nan irsalin hadisin nan ya ce wannan hadisi mursal ne ya ce sahihun ne amma mursal idan aka ce mursal ba a jingina shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba al ibn majah ya ruwaito hadisin nan duk da cewa ibn hajar bai bayyana shi ba yana kitabul masajidi wal jama'ati hadisi na 758 wannan hadisi na aisha babu shakka ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 479 annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gina masallatai a gidaje wa an tunazzafa wa tutayyaba a tsabtace masallatan kuma a saka musu turare hadisi na biyu wanda yake magana akan muhimmancin ginin masallatai wanda ya zo da lafazi irin na aisha Allah ya kara mata yarda shine hadisin samura bin jundub radiyallahu anhu amma ibn hajar bai kawo hadisinsa ba a cikin bulugun maram saboda hadisin aisha yana wadatarwa tun da lafuzan sun zo kamar guda ɗaya da lafazin aisha da lafazin samura bin jundub sun zo kamar guda ɗaya wannan dalili ya sa ibn hajar bai ma kawo hadisin samura bin jundub ba samura bin jundub radiyallahu anhu ya rubuta ma wato ya rubuta wasiƙa ya aika ma ɗansa yana cewa amma ba'adu فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا مزان الله يا كسنتينا أمرتمو أن نصنع المساجد في دورنا مكير مسلاتي مجين مسلاتي أجد جمو إذن ذا مجينا ونصلح صنعتها مئنغن تجين نجي سمرا إذن ذا مجين مسلاتان مئنغن تجين wa nutahhiraha kuma mu tsarkake waɗannan masallatai wannan hadisi na samura bin jundub yana sunan abi dawud yana cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid littafin al-imam al-haythami kitabu salati babu ittikhadhi al-masajid fi ad-duri wal basatin hadisi na 1963 yana cewa rawahu ahmad wa isnaduhu sahih wannan hadisin na samura bin jundub kaga lafazinsa yana kama da lafazin aisha Allah ya kara mata yarda ita aisha tace amara rasulullah bi bina'il masajid fi dur wa an tunazzafa wa tutayyaba samura bin jundub yace fa inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana ya'muruna an nasna'a al masajida fidurina." wa nusliha san'ataha wa nutahhiraha ya zamanto kamar dukkansu suna ba da ma'ana ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan sahabbai su gina masallatai a gidajensu su gina masallatai a gidajensu wannan riwaya ta samura bin jundub ita ma ta inganta in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2724 me yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan da farko a littafin bulugul maram kitabu babul masajid abin da ya sa ibn hajar ya kawo wannan hadisi na aisha a farkon babin da yake magana akan matsayin masallatai hukuncin da ya shafi masallatai sai ya fara kawo hadisin aisha allah ya kara mata yarda don ya karantar da kai muhimmancin ginin masallatai a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya karantar da kai muhimmancin ginin masallatai shi yasa ya fara kawo hadisin aisha mai hadisin aisha ya ce mana aisha ta ce amara rasulullahi bibina'il masaji wannan shine abin da ke nuna masallaci yana da muhimmanci ga musulmi manzon Allah ya yi umarni a gina masallatai da jin umarnin annabi kasan lallai babu shakka abu ne muhimmi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya umurta a aikata wani abu sai muhimmin abu wa amruhu yaqtadi wujuba ka'ida ta malaman fikihu duk inda ka ji an ce annabi ya yi umarni magana ta kare wajibi ne saboda haka mene fayajibu bina'ul masajid fil ahya'i sukniya yana wajaba a gina masallatai a unguwanni da ake zama a unguwanni da ake zama wajibi ne a gina masallaci wannan shine zahiri lafazin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aisha ta ce manzon allah ya yi umarni samura bin jundub ya ce manzon allah yana umurtan mu kaga ya nuna cewa annabi yana umurtan sahabbai su gina masallatai a gidajensu abin nufi umarnin nan zahiri yana nuna cewa wajibi ne wannan shine matakin farko saboda masallaci shine wurin haduwan jama'a wanda za a bauta ma Allah in ka duba aunin ma'bud sharhin sunan abi dawud sharhin sunan abi dawud hadisin nan na aisha alimam abu dawud ya rawaito shi a kitabu salati babu ittikhadh masajid fi dur sharhin wannan hadisi a cikin aunul ma'bud a mujallar na biyu shafi na 89 ya ce wa bahiru وظاهر amra الأمر masajid lil للوجود zahiri umarnin da annabi ya yi a gina masallacai zahiri wajibi ne shi ne zahiri aisha ta ce annabi yana umarni samura bin jindub ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni wannan hadisin ya dace da aya ta 36 ta suratun nur fi buyutin azinallahu an turfa fi buyutin azinallahu an turfa ayar alkur'ani tana ce mana Allah ya yi izini game da wasu gidaje a gina su waɗanda irin gidaje masallatan Allah shi ya ce wa yi zukara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal ya zama ana zikirin Allah a cikin masallatan nan ana kira sunan Allah safe da yamma wato ana salloli a cikin waɗannan masallatai ana bautan Allah kaga Allah ya yi umarni a gina masallatai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi umarni a gina masallatai yadda ya zo cikin hadisin samura da kuma hadisin aisha ga kuma aya ta suratun nur wannan in ka hada yana nuna cewa lallai ginin masallaci wajibi ne wanda shine zahiri shi yasa mai sharhin aunul mabud sharhin sunan abi dawud yace az-zahiru anna amra bi bina'il masajid lil wujubi amma al-imam sanani a littafin subulus salam sharhin bulugul mara sharhin wannan hadisi na farko a babul masajid yana mujallar na farko shafin 183 a subulus yana cewa wal umarni da aka yi a gina masallaci a hadisin aisha da hadisin samura bin jundub wannan umarni ba wajibi ba ne mustahabi ne mustahabi ne ginin masallaci ba wajibi ba ne in ji al'imamu sana'ani mai sharhin bulughul maram me dalilinsa ya ce saboda hadisin abu zarar gifari hadisin abu zarar gifari yana sahihu muslim hadisi na 520 abu zar gifari ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kultu ya rasulallah ayyu masjidin gobe a filardi awwalu wani masallaci ne aka saukar a duniya na farko masallacin farko da aka gina shi a duniya wanne ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almasjidul haram ne masallacin ka'aba shine masallacin farko wanda kuma ayar alkur'ani ta tabbatar da wannan inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata almasjidul haram huwa almasjidul awwal allazi buniya fil ardi masallacin da aka fara gina shi a duniya shine masallacin ka'aba inji manzon Allah abu zar gifari ya ce sun makultu ayyu sai na ce sai wane kada sai ce al-masjid al-aqsa shine masallacin kudus shi ya biyo baya masallacin kudus shi ya biyo bayan masallacin ka'aba sai abu zar ya ce masa kultu kan bainahuma shekara nawa ke tsakaninsu tazara tsakanin ginin ka'aba da ginin masallacin ƙudus ƙala sai manzon Allah ya ce arba'una sana shekaru arba'in ne shekaru arba'in ne annabi ibrahim alaihissalam ya gina ka'aba jikansa annabi yaqub ya gina masallacin ƙudus shekara arba'in ne tazarar da ke tsakani hadisin yana sahihu muslim hadisin 520 amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wa aina ma adrakatka salatu duk inda sallah ta riske ka fa salli sai ka yi sallah fa huwa masjidun wannan gurin masallaci ne a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Zarri sun mahaisu ma adrakatka salatu fa sallihi fa innahu masjidun sannan duk inda sallah ta riske ka ka yi ta saboda wannan gurin masallaci ne kaga lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa masjidun wannan gurin masallaci ne saboda haka yasa al-imam sana'ani yace don haka ginawa mustahabi ne ba a cewa wajibi saboda ita duniyar gaba ɗayan ta dama masallaci ne ko ina sallah ta same ka in kai kana da lada kamar kayi ne a masallaci wannan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yarda ya kunshi bayanai kamar kashi biyar bayani na farko aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtar mu bi bina'il masajid mu gina masallatai al abu na farko shine abinda ake kiransa al domin fahimtar kalmar al sabanin fahimtar wannan kalma shi ya bada sabanin hukuncin gina masallaci wanda shi al'imamu sana'ani yake cewa gina masallaci mustahabi ne da shi da wasu malamai amma zahiri lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ginin masallaci wajibi ne abinda ya kawo wannan saɓani shine fahimtar kalmar almasjid ma'anar almasjid aisha ta ce annabi yana umarni mu gina almasajid hakanan samura bin jundub allah ya kara musu yarda kalma ta almasjid ita ce mufrad almasajid wa huwa jam'u masjid idan aka ce almasjid da larabci ana nufin almakanul maksus almu'idda li salawatil maqriba wuri da aka keɓe saboda sallan farilla wanda shine almasjid wuri da aka keɓe saboda sallar farilla wannan shine almasjid amma idan ana nufin sassan jikinka da suke sujuda wa in urida bihi mawdi'a sujudi wurin da kake sujuda wannan kalma tana zuwa da fatha al-masjad al shine sassan jikinka da suke sujuda kamar misali goshinka ya ce al sashin jikinka da yake sujuda amma al-masjid da kasra wuri da aka ketse saboda sujuda wannan yana cikin lisanul arab na ibn al-manzur in ka duba inda yake fassara dalun da mimun babu dali faslun mimi yana mujallar na uku 204 da masu bulu littafin al'imamu sana'ani a mujallar na biyu shafin 179 ma asalin kalmar almasjid a harshen larabci asali ma'anar almasjid da larabci huwa almawdi'ul ladhi yusjadu wurin da ake sujuda shine ake kira almasjid wurin da ake sujuda shi ake kiransa almasjid wurin da kai sujuda nan ne almasjid ثم اتسع المعنى إلى البيت المتخذ لاجتماع المسلمين لأداء الصلاة فيه daga baya kalmar ta yi faɗi ta ɗauki ma'anar wurin da ake haɗuwa saboda sallan farilla wurin da ake haɗuwa a yi sallar farilla shi ake kiransa almasjid amma asali almasjid wurin da kai sujuda kaga ya ɗauko ma'anar hadisin abu zarar gifari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aina ma adrakatka salatu fasalli fa huwa masjidun fa huwa masjidun duk inda sallah ta same ka kai sallah wurin nan da kai sallah wurin sujuda ne shine almasjid wurin sujuda asali a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam almasjid shine wurin sujuda amma da aka fara gina masallatai sai ma'anar almasjid ta ƙaura daga wurin sujuda ta koma wurin da aka gina saboda haɗuwar mutane su yi sallah wannan shine abin da malamai masana harshen larabci suke faɗa in ka duba littafin alimamu badruddin azzarkashi eh, da ake kira ilamu sajid bi ahkamil masajid shafi na 27 al'imam badruddin azzarkashi shekararsa 641 da mutuwa Allah maɗaukaki masa rahama yace walamma kana sujudu a sharafu salati idan an dubi sallah wani yanki ne na sallah fi daraja naka ce sujuda sujuda ita ce yankin sallah da fi daraja me yasa aka ce yafi daraja liƙurbil abdi min rabbih saboda hadisi ya tabbata cewa in kai sujuda lokacin kake zama kusa da Allah mahalicinka idan ka yi sujuda a wannan lokaci kake zama kusa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ishtuqa ismul makani minhu sai aka ciro sunan wurin sallah daga ainihin sujuda saboda sujuda ita ce sashi na sallah mafi daraja saboda haka daga sujuda aka ciro kalmar masjid ba a ce marka'u ba marka wurin ruku'u sai aka ce masjid wurin sujuda thumma inna al-urfa khassasa al-masjid bil makan al-muhayya li salawat al-khams malamin to amma a kwana a tashi sai kalmar masjid ta koma ga ainihin wuri da akan gina saboda haɗuwar mutane suyi yi na farilla guda biyar a kowace rana hatta يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يؤطى حكمه أذن ديسا أكواري wurin da jama'a ke haduwa suna sallah sau biyar a rana shi ake kiransa almasjid me yasa aka ware shi daga sauran sassa na duniya tunda hadisin Abu Zarri ya nuna mana cewa duk inda ka dora goshinka kai sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa masjidun a wata riwaya yace fa innahu masjidun duk inda ka dora goshinka kai sujuda wannan wurin wato wannan masallaci ne bi ma'ana wurin sujuda ne asali a hadisin manzon Allah inda kai sujuda nan ne almasjid amma me yasa aka ware gini da ake inda ake haduwa ana sallah biyar a rana aka ba shi sunan almasjid malamai sun ce hikimar haka ita ce dan almasjid ba wuri ɗaya ba ne duk da cewa a hadisin manzon Allah abinda manzon Allah ya mana ishara da shi <clears throat> wurin da kai sujuda nan ne almasjid amma wurin sujudar wani ya fi wani daraja saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gina almasajid tunda manzon Allah ya yi umarni a gina almasajid sai a dubi rayuwarsa shi kansa manzon Allah gashi dai ya gaya mana duk duniya inda ka ɗora goshinka fa huwa masjid amma me yasa yake a gina masajid saboda ya nuna cewa akwai wasu wuraren sujuda da suke buƙatar a gina amma akwai wasu wuraren sujuda da ba su bukatar a gina to tun da wurin sujudar ba ɗaya ba ne saboda haka sai aka ware almasajid aka ba su suna wurin da jama'a ke haɗuwa suna sallah biyar a rana shine almasajid don akwai wasu wuraren sujuda waɗanda ba a gina su akwai wasu wuraren sujuda waɗanda ba a gina su gashi kuma hadisi ya zo cikin uh, wato ingantattun littafai na hadisi akan cewa an yi mana umarni mu gina masallatai kaga ya nuna cewa wuraren sujuda a duniya kashi biyu ne kashi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gina su kashi na biyu ba a buƙatar a gina idan ma ka gina malamai suna ganin ka shiga wani babi na saba sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka kalma ta almasjid babu shakka tana da faɗin ma'ana bisa ga wannan dalili kiran masallaci al-masjid ya tabbata a sunnar annabi Muhammad wurin sujuda a kira shi al-masjid ya tabbata a sunnar manzon Allah amma abinda ake cewa al-masjid wurin sujuda yanda yazo a hadisin Abu Zarri wannan ya kunshi sallah kowace idan an ce a gina al-masjid wannan yana nuna mahalli na sallah ke babbe wanda shi ma yana da bayaninsa daban wannan duka yana cikin masharikul anwar littafin iya mujallar na biyu shafin 207 da kuma mufradatu alfabin qur'an littafin al-isfahani shafin 397 malamai sun yi magana akan asalin kalma ta almasjid da kuma yadda ta samu faɗaɗa bisa la'akari da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma asali almasjid shar'an kullu mawdi'in min al-ardi yusjadu lillahi ta'ala duk wurin da aka yi sujuda ma Allah a ƙasa wannan shine al-masjid wannan shine yazo cikin hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, kamar yanda yazo cikin ilamu sajid littafin al-imam zarkashi shafi na 27 musamman akwai hadisin Jabir bin Abdullah bayan hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ila li al-ardu tahuran wa masjida ni annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa daga cikin annabawa Allah ya keɓe min Allah ya keɓe min khususiya ce ta manzon Allah an ba shi duniyan nan ƙasa abin tsarki ne sannan wurin sujuda ne ita ƙasa gaba ɗayanta sai ya ce fa ayyuma rajulin min ummati adarakatu salatu yusalli duk inda mutum daga cikin al'ummata sallah ta same shi a ko'ina ne ya yi sallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita ƙasa gaba ɗaya ga annabi muhammad wurin tsarki ne kuma wurin sujuda ne wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim muttafaqun alaihi wa hadha min khasa'is nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu da kuma al'umma sawa to khususiyya ce ta manzon Allah saboda annabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam innama ubihat lahum as-salat fi mawadi' mukhaffafa an basu damar suyi sallah ne a wasu wurare da aka kebe annabawan da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da iko su yi sallah a ko'ina sai wasu gurare da aka keɓe kalbiya wal kana'is wannan dalili yasa kake ganin yahudawa suna da wurin ibada suke babbe nasara suna da wurin ibada suke babbe in ka duba sharhin sahihu muslim na al-imam al-qurtubi al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim a mujalladi na biyu shafin 117 ga hadisin abu zarri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa aina ma adarakatka salatu fa salli fa huwa masjid ga kuma hadisin jabir bin abdullah shi ma yana cikin sahihu bukhari da sahihu muslim وجعل لي الأرض طهورا ومسجدا فأينما فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح حديث يكي وفيه جواز الصلاة في جميع المواضيع وانا ينادون cewa halal ne ayi sallah a ko ina illa mastafnahu shar'u sai dai wurin da shari'a ta wari tace banda nan amma duk duniya ko ina kowane bigire na ƙasa halal ne a yi sallah wannan shi ne abin da ya zo cikin hadisin abu al gifari da kuma hadisin jabir bin abdullahi al-ansari waɗannan hadisai suna sahihul bukhari sahihu muslim in ka duba sahihul bukhari kitabul amdiya sahihu muslim kitabul masajidi wa mawabi'is salati babul masajid wa mawabi'is salati waɗannan hadisai ingantattu ne suna tabbatar mana cewa khususiyya ce ta manzon Allah a ko ina mutum yana da damar ya sallah a matsala ta biyu aisha Allah ya kara mata yarda in ka duba wannan hadisin ta ce amara rasulullah bibina ilmasajidi fiddur manzon Allah ya yi umarni a gina masallatai a gidaje ga kuma hadisin samura bin jundub da muka yi magana a kai kana ya amuruna an nasna al masajida fi durina manzon Allah yana umurtan mu mu kera masallatai a gidajen. al-imam al yana cikin malaman da suka ruwaito wannan hadisi ko da dai ibnu hajar bai kawo sunan shi a littafin bulugul marami ba Al'imamul imam al malamin hadisi ne yana da littafi da ake kira as-sunan al-kubra kitabul haizi. jumma'u abwabil khushu'i fi salati wal iqbal babu fi kayfiyati bina'il masajid a mujallad nabi shafin 440 yana cikin waɗanda suka rawaito hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda al-Imam al sai ya fassara mana abin da ake nufi da gidajen mu Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurta a gina masallatai a gidaje sai ya ce bidur muradu bi dur qaba'ilahum wa abinda ake nufi da gidaje kabilu da kuma unguwanni unguwanni a kowace unguwa a gina masallaci a kowace kabila a gina masallaci ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin a kowane gida a gina masallaci ba in ji al bai kaga zahirin lafazi yana nuna a kowane gida ka je ka ware gefe ka gina masallaci la abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine a kowace kabila a kowane wace unguwa a gina masallaci al-imamu al-bahaqi yana cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi ya fassara wannan hadisi da haka an yana cikin fassara mafi inganci da malamai sukan ɗauka domin idan malamin hadisi ya fassara hadisi to babu shakka wannan fassara tana da inganci saboda ya fi kowa sanin harshe na larabci a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka in ka duba an nihaya fi garib alhadisi wal asar littafin ibn al-asir a mujallar na biyu shafi na 140 ibn al-asir ya ce adduru jam'u darin aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurta a gina masallatai a gidaje idan aka ce addur gidaje jam'u ne na addaru gida daya me ake nufi da addaru sai ya ce wahiyar manazilun maskunatu wal ma'allu ba gida ɗaya ne ta ake nufi ba gidaje ne da ake zama amma a haɗe suke yadda larabawa suke al'ada suke na ba irin gida da kake da shi a yau bane su larabawa ba haka tsarin rayuwar su take ba larabawa za ka samu da kaka da 'ya'yansa da jikoki da tattaɓa kunne gida ɗaya suke wannan gida ka suranta girmansa Allah ya samu gani wato gida guda ne amma a matsayin unguwa gida guda ne amma a matsayin unguwa saboda za ka samu zuriyar wannan mutumin ba sa barin wannan gidan haka suke tsarin rayuwarsu yadda ka san kamar misali filani ke zama a rugage haka to haka su ma larabawa suna da tsarin zamansu za ka samu duka zuriya guda a wuri guda suke wa tujma'u aiban ala diyar da larabci akan ce addur shine jam'u darin ko ko ce a ce diyar wa arada biha ha huna alqaba'il me Aisha take nufi da cewa manzon Allah yana umurta a gina masallatai a gidaje ibn al-asir yace abinda ake nufi shine a cikin kabilu wa kullu qabilatin ijtama'at fi mahallatin kowace kabila tana haduwa a mahalli guda idan ta haɗu a mahalli guda sun miya tilkal mahallatu daran sai a kira wannan gurin da kabila ta haɗu da suna daru gida ɗaya da larabci alhali ba gida ɗaya bane a wurin gidaje ne a harhaɗe amma da larabci ana kiran shi addar wa summiya ha biha majazan ana kiran mazauna a wurin mazauna wannan guri da suna ah, ah, abin nan da haka a maimakon a ce musu ahalud duri sai a ce musu uh, addur fi dur kamar yadda ya zo cikin hadisin Aisha amara bi bina'il masajid fi dur a maimakon fi ahli diyar ko fi ahli fi ahli dur inji ibn al-asir wannan yana gwada cewa kalma ta addur gidaje ba wai tana ma'anar tsarin gidaje da muke da shi a yankin mu nan ba tana ma'anar tsarin gidaje yanda ya kasance a tsakanin larabawa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a yanzu ma babu wannan tsari larabawa ba su bin wannan tsari a yanzu in ka duba aunin ma'bud sharhin wannan hadisi a mujallar na biyu shafi na 89 ya dako bayanin al'imamu bagawi a sharhu sunna al'imamu bagawi shi ma yana cikin manyan malaman hadisi eh, magabata ya ta sama shekara dubu da rasuwa yanzu Allah madaukake masa rahama yana cewa yuridu bihal mahallal lati fi hadur abinda annabi yake nufi shine a kowace kowane mahalli aka samu gidaje a harhade a wuri guda a gina masallaci li'annahum kanu yusammuna al-mahallata allati ijtama'at fiha qabila daran al-imam al-bagawi yace saboda su larabawa a wancan zamani suna kiran mahalli wanda kabila guda ta har hada gidajenta a wuri guda sai su kira wannan guri da suna addaru hakanan sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna yayi zamani da al-imam malik Allah madaukake musu rahama shine al-imam shafi'i yake cewa in ba dan al malik da al-imam sufyan bin uyayna ba da ilimin da yake yankin al-hijaz gaba ɗaya mun yi asarar shi waɗannan malamai guda biyu su ne Allah ya musu albarka suka rike wannan ilimi na sunnar manzon Allah kaga kenan babban malamin hadisi ne Sufyan bin Uyayna shi ma yace bina'ul masajidi fi dur me ake nufi da gina masallatai a gidaje ya'ani alqaba'il yana nufin a cikin kabilu wato min al-arabi yattasilu ba'daha bi ba'd larabawa ne waɗanda suke da alaka da juna zaka samu suna unguwa ɗaya yace wa hum banu abin wahidin zaka samu ƴaƴan mutum ɗaya ne yubna li kulli qabilatin masjidun abinda manzon Allah yake nufi to kowace kabila a gina mata masallaci haza zahiru ma'ana tafsir sufyan ad mai littafin aunul ma'bud yace wannan shine zahiri abinda sufyan bin uyaina ya fassara da kalmar ad da ta zo cikin hadisin aisha Allah ya kara mata yarda yace qala ahlul luga masana harshen larabci suna cewa الأصل في إطلاق الدور على المواضع وقد تطلق على القبائل مجازا أصلي إذا أكتش الدور أنا نفن جداجي محلي أما الأربعة سكن كراك أبيلهم ماذا سونا الدور أما مكون أهل الدور قاله الشوكاني في النيل الأوطار حكنا الإمام الشوكاني فداء لتافه نيل الأوطار مجلد نبي شافي الأريدة سبعين دا تقوس هكا إن كدوبا للتافن المرقات mirqatul mafatih yana cewa ad-duru jam'u darin wa ismun jami'un lil bina'i wal arsati wal idan aka ce ad jam'u ne na kalma ta addar gidaje wato suna ne na gine-gine da aka har hada su a mahalli guda walmuradu almahallatu wal muradu al mahallatu fa innahum kanu mahalla التي اجتمعت فيها قبيلة التي larabawa a zamanin da suna kiran mahalli wanda kabila ɗaya ta hadu ta zauna a gurin sai a kira wannan guri da suna daro to wannan fassara guda kenan saboda haka hadisin aisha da hadisin samura bin jundub annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurta a gina masallatai a gidaje me ake nufi da gidaje saboda ka ce ka canza tunaninka ba gida irin na nan ba ne ka je ka ware wani gefe ka ce za ka gina masallaci saboda hadisi ya zo ba haka ba ne abinda ake nufi unguwa guda wanda shi ne fassara guda Allah ya samu gadi unguwa da jama'a suka haɗu shi ake kira addiyar ko a kira shi addu'o, dukkan su kalma ce ta addaru jam'i ne na kalman addaru fassara guda kenan fassara ta biyu wanda malamai suna yi akai akwai fassara ta biyu babu shakka wanda shi ne aiki da zahirin ma'anar kalma ta addaru mahmulun ala tikhazi baitin fi dari lissalati saboda haka zahirin hadisin aisha a bashi yadda yake abinda manzon Allah yake nufi a kowane gida a samu gurin da kawari saboda sallah kadai kaga kenan mun dawo ainihin zahirin ma'anar hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda kal masjid yusalli fihi ahlul bait ana son mutanen gidanka su rika sallah a wurin maimakon kowace mata ta rika sallah a dakin ta kowane yaro ya sallah inda ya ga dama ya zama ka killace wani yanki a gidanka wanda za a rika sallah wannan gurin shi za a ce masallacin gidan wani ba wai gina shi za ka yi in ka gina ma ba laifi a nan akwai waɗanda ke ɗaukan wannan fassara babu shakka kaga fassara biyu kenan in ma ka ɗauka unguwa guda ake nufi da addu'ur gidaje da aka faɗa ana nufin kowace unguwa a samu masallaci guda an gina ko kuwa fasara ta biyu a kowane gida a ware wani muhalli inda za a rika sallah a wannan gurin inda za a rika sallah a wannan gurin sai mai littafin aunul ma'bud ya ce wal awwalu huwa al ma'lul wa alayhi al amal fassaran farko cewa unguwa ake nufi ita ce malaman hadisi kaf suka yi aiki da ita ba maganar gida ake nufi ba Allah ya mun gane fassaran farko huwal ma'lul wa alaihi al'amal ana aiki ne da cewar unguwa ne ake nufi kowace unguwa a samu masallaci an gina shi wa hikmatu amrihi li ahli kulli mahallatin bi bina'il masjid yace hikimar da ta sa annabi yayi umarni mutanen kowane mahalli su gina masallaci annahu qad ta'azzaru aw yashqu ala ahli mahallatin az-zahab lil ukhra saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani akwai wahala a ce mutanen wancan unguwa sai sun taho wannan unguwa kafin su yi sallah ta mutumin da ke da raunin imani zai bar masallah wa fadlu iqamati jama'ati fihi saboda ya nuna falalan sallar jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kowace unguwa a gina masallaci fa umiru zalika saboda haka aka yi umarni ga sahabbai li yatayassara li ahli kulli mahallatin al ibada fi masjidihi saboda kowace unguwa kaga abu ne mai sauki su yi ibada a ainihin masallacin da yake unguwansu min gairi mashaqqatin talhaquhum ba tare da an samu wata wahala da za ta same su ba saboda haka asali a fassara biyu din nan annabi ya yi umarni a gina masallatai a gidaje gidaje da ake nufi unguwa wannan ita ce fassarar da akasarin malaman sunna suka ɗauka galibin malaman sunna masana ilimin hadisi wannan shine abin da suka yi aiki da shi hatta littafin fiqh amma malamai suka yi amfani da fassara ta biyu shine a kowane gida a samu wani guri da kaware saboda ibada akwai masu wannan fahimta ka duba jami'ul usul littafin ibnu basir mujallar na shaɗin shafin 208 da fatawa na bin baz za ka ga bayanai da suka yi akwai malamin da ake kiransa a sheikh atiyya bin muhammad salim daga cikin malamai waɗanda suka yi sharhin littafin bulugun maram wani malami da yake madina ya rasu shekara goma sha uku da suka wuce allah maɗaukaki ya masa rahama ya rasu a madina ya yi sharhin bulugun maram a mujallar na hudu shafi na 58 sharhu bulugil maram ya ce ya kulul ulama malamai suna cewa innal murada bibina bina'il masajid fi dur amrain wannan hadisi na Aisha yana daukan al'amura guda biyu yana daukan fassara biyu fa yahtamilu anna al-insan yaj'alu lahu masjidan fi baytihi fi darihi yusalli fihi an-nafila fassara ta farko mutum ya ware wani gefe a gidansa wanda zai rika sallar nafila a gurin saboda shi namiji wajibi ne tafi sallah a masallaci wa yusalli ahluhu fihi al amma iyalan gidansa ba kamar mata in za su yi sallan farilla ba a dakunan su za su rika yi ba sai su rika zuwa wannan gurin suna sallan farilla wannan shine fassara na farko yin haka bai saba ma sunnar manzon Allah ba bal in ka dubi tarihin musulunci idan ka dubi tarihin yadda manzon Allah ya zauna da sahabbai hatta gidansa za ka taras da cewa babu shakka ware wani gefe a gida saboda ibada kurum ya tabbata a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ware wani tashi a gida saboda ibada ya tabbata a zamanin manzon Allah wannan shine fasaran farko kai mai gida ai ba daidai ba ne ka rika sallar farilla a gidan amma idan nafila ta taso sai a yi a gurin akwai hikima akwai hikima babba game da ware wani sashi a gida saboda sallah misali da ake bayarwa shine labarin itbanu bin malik itbanu bin malik ya ba da labari ya ce a taikin nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo ga annabi faƙultu sai na ce ya rasulallah inni qad ankartu basari na samu matsala game da gani na yanzu ban gani sosai wasu yulu ta hudu bai wa bai na masjidi tsakanin inda gidana yake da inda masallacin unguwanmu yake ana samun ambaliyar ruwa wanda ke raba yake wato raba hanya saboda haka yana zama matsala gare ni in isa ga ainihin wannan masallacin falawaditu annaka ji'ta fa sallaita fi baiti zan so a ce ka zo gidana ka yi min sallah makanan a wani guri ke babbe attakhidhu masjidan sai in rike wannan guri da kai sallah saboda albarkan sallar da kai a wannan guri ni ma in rika sallah a wannan gurin wannan ya tabbata daga cikin albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa mazan Allah idan ya yi sallah a guri babu shakka wurin yana da falala wurin yana da falala saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa af'alu insha Allah zan yi haka din kada ya ce fa marra ala abi bakarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai tafi gidan wannan sahabi itban bin malik sai ya wuce sayyidina abubakar fastat ba'ahu sayyidina abubakar ya nemi ya bi annabi shine istatba'ahu tunda dama baya cikin waɗanda aka gayyata ya nemi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya amince fan talaqa bahu sai suka tafi tare suka zo gidan Isban bin Mali fatta azana da suka iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin shiga fa dakhala alayya ya shigo min gidan qala wa huwa shigo wasa ke da wuya ya yi tambaya yana tsaye da zauna ba aina turidu an usalliya wani gefe kake so in je in maka sallah wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce iyaka abinda aka nemi ya zo ya yi a gidan shine ya zo ya yi sallah saboda haka yana shigowa bai zauna ba ina ne kake so in je in yi sallah tunda ba hira manzon Allah ya zo yi ba fa ashartu lahu sai na masa ishara nace ga gurin haisu uridu wurin da nake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yayi sallah kuma tare da waɗannan sahabbai nashi itban bin malik ya rike wannan gurin a matsayin masallaci abin da zaka lura da shi shine lafazin itban bin malik yace lokacin da ya zo ga annabi yace masa falawadittu annaka ji'ita fa sallaita fi baiti makanan attakhizuhu masjida kaje lafazin attakhidhuhu masjida ashe ya nuna a cikin gidansa yana son annabi ya masa sallah a wani guri wannan gurin zai mai da shi masallaci ashe ana iya mayar da wani gefen gida a matsayin masallaci wato wurin da zaka rika yin ibada a nan da kai da iyalanka wannan hadisi yana cikin musnadul imami ahmad da littafan hadisi da yawa kaga wannan yana ishara da cewar dan an ware wani gefen gida ana ibada bai saba ma sunnar manzon Allah ba akwai hadisin anas bin malik wanda kakar anas ana kiranta mulaika da afsar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta'amin sana'atu ta shirya liyafa ta gayyaci annabi ba laifi bane a sunnar manzon Allah mutum yana iya shirya abinci haka nan kurum babu dalili yayi gayyata a zo a ci ko ya gayyaci wani babban mutum ko ya gayyaci wasu mutane saboda dai eh, hali na kirki ita wannan mata kakan anas ta shirya abincin liyafa ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan fa akala minhu ya ci abincin lokacin da ya ci abincin sun mukala sai ya ce sai ya ce musu qumu fali usalli lakum ku tashi bari muku sallah ku tashi bari muku sallah wannan malamai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne saboda karantar da su yanda ake sallah bari ya karantar da mutanen gidan bari ya karantar da mutane gidan tunda akwai mata waɗanda ba su da damar zuwa kusa da annabi bare su ga yadda yake sallah yanzu gashi an samu gara basa ya zo har gidan bari ya yi sallar ga su gashi su ga yadda yake sallah wato wata hikima ce ta karantarwa ta manzon Allah Anas bin Malik yace fa kuntu ila hasirin lana qad suwadda min tuli ma bisa na tashi na dauko wata taburman mu wacce ta tsufa ta zama baka saboda dadewa tana rataye kaga ya nuna kenan gidan matalauta ne amma manzon Allah ya amshi gayyatan su zo ya ci abincin su na dauko wannan taburma fa na bahtuhu bima in na yayyafa masa ruwa saboda ƙurar da ke jikinsa idan an yayyafa ruwa kaga ƙurar za ta lafa fa qama alaihi rasulullah manzon Allah ya tsaya akan wannan yayi sallah wa safaftu ana al wara'ahu da ni da wani maraya muka yi sahu a bayan annabi wal ajuzu min wara'ina ita wannan tsohuwa mulaika tana bayan mu ita ita kadai tana bayan mu can fa sallalana raka'atayn manzon Allah ya mana sallah raka'a biyu sun man sarafa sannan ya tafi hadisin yana musnadul imam ahmad da sahihu muslim da sunan abi dawud ah, saboda haka kaga kenan an samu tabbaci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gidajen sahabbai kuma waɗannan salloli da manzon Allah ya ba wai a lokacin sallar farilla bane ba lokacin sallar farilla bane don haka sai Atiyya bin Muhammad Salim a sharhin Bulughul Maram yace wa fiha bainal atharain waɗannan labarai guda biyun kadai dalalatun wasi'a wa min hattikhadul masjid li ahli albayt wanda kana iya samun hujja cewar mutum yana iya ware wani sashi na gidansa a matsayin masallaci ga iyalinsa وقد يقال لماذا هذا مع kulla البيت كله يكون صالحا للصلاة wani zai iya tambaya me yasa mutum zai ware wani yankin gidansa saboda sallah alhali ko ina ma a gidan ana iya sallah ma adal amakin almamnu'at salat fiha in banda wurare da shari'a ta hana ayi sallah kamar misali bandaki da sauransu malamai suka ce akwai hikima akwai hikima inna wujudal insan fil masjid al'am yaj'alu indahu ihsasan bi annahu yaqumu fi makanin mukhassas lil ibada idan ka bar gida ka zo masallaci zuwanka masallaci tsayuwarka sallar da za ka yi kana samun wata nutsuwa kana samun wata gamsuwa wacce ba za ka same ta ban kai sallar a gida duk wanda ya zo masallaci ya yi sallah akwai wata nutsuwa wacce yake samu wacce ba zai same ta ba idan a gidan ya yi sallah sannan idan kuma a gidan ne za ka yi sallah idan aka ce akwai wuri da aka ware saboda sallah kurum wurin zai samu hurumi zai samu albarka ta yadda in ka tsaya a gurin za ka samu wata nutsuwar da ba za ka samu ba in ka tsaya a wani yanki na gidan ba za ka samu wannan nutsuwa ba idan ka tsaya a wani yanki na gidan ya ce wa nahanu nahisu min na zalika hina ma nakunu fil baiti wa nusalli masalan annafila yana yace kana iya kwatantawa lokacin da kake gida kake sallar nafila wa hina ma na'ati ila almasjid wa nusalli fihi da kuma in ka zo masallaci kai sallar nafila ka kwatanta ka gani shin a cikin nafilfilun da kai da wancan da kai a gida da wannan da kai a masallaci wace nafila ka fi samun nutsuwa ka fi samun gamsuwa game da ita zaka ga ta masallacin tafi yace fa inna ihsasana bi salatina fil masjid ghayru ihsasina bi salatina fi buyutina to haka kuma walau dakhalta gurfatan naumi lis-salati inda zaka shiga ɗakin da kake bacci ka shehida darduma kai sallah falaysa al-halu kama law sallaita fi fana'il baiti ba za ka samu irin wannan nutsuwa kamar a ce a sararin gida akwai wani yanki da ka ware don sallah bi khilafi ma law sallaita fil masjid majlis al-am listiqbal al-buyub li'anna kull makanin i'ahatuhu yace kowane wuri da irin albarkan da Allah madaukake ya masa kullu makanin iha'atuhu wa min huna qalu yanbaghi an yukhassisa al-insanu fi baytihi makan li salatihi don haka malamai suke cewa ya kamata ka ware wani yanki na gidanka saboda sallah hatta yaji da shu'uran bi ada'il wajib wa isasan bi wuqufihi bayna yaday rabbi saboda samun wannan nutsuwa domin duk wurin da ka ware saboda ibada yakan samu wata albarka sannan idan iyali suka san akwai wani guri da ake sallah a gida suka san akwai wani guri da ake sallah a gida in ka ware wani guri a gidanka saboda sallah kudu daga wannan rana za ka gane wanda baya sallah a kan ka'ida saboda kamar ka saka wato wata alama ce na gane mai sallah da mara sallah amma idan ka bari kowace mata ce sallah a ɗakinta wallahi za ka ɗau lokaci mai tsawo baka gane matar kama ba ta sallah kan ka'ida ba za ka ɗau lokaci mai tsawo baka san cewa 'ya'yanka ma ba su yin sallah ba amma idan aka ce akwai wurin da ka ware nan nake so a rika sallah daga yau saboda ka kowace ta fito nan za ta rika sallah yara nan za su yi sallah in azhar ta yi la'asar magariba isha'i daga lokacin su kansu za su gaya maka ai wani baya sallah Allah ya sa mun gane wannan dalili yasa malamai suke cewa akwai hikima wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni na cewa wato a ware wuri a gida a gina masallaci a fassara guda kenan ko kuwa a ware wuri a unguwa a gina masallaci wanda shine zahiri abinda malaman hadisi suka yi ittifaki a kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مسألة أكو umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma a hadisin samura bin jundub bai taho a littafin bulugul maram ba hadisin da ya zo a littafin bulugul maram shine riwayar aisha Allah ya kara masa yarda akwai riwaya ta samura bin jundub sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana ya amuruna an nasna'al masajida fi durina manzon Allah yana umurtan mu mu gina masallatai sai ya ce wa nusliha san'ataha mu inganta ginin masallacin wannan shine abin lura mu inganta ginin masallacin ba wai a gina masallaci kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni a inganta ginin masallacin akan wannan malamai suke magana cewa domin duk lafazin da ya taho daga annabi muhammad wannan lafazi yana da muhimmanci wajibi ne musulmi ya la'akari da shi me ake nufi da inganta ginin masallaci me ake nufi da shi Sheikh Atiyya bin Muhammad Salim ya ce abinda ake nufi shine ya kasance masallaci ya kunshi duk abin da ake bukata wanda za a samu nutsuwa wanda shine inganci masallaci ya zama ya kunshi abin da duk ke iya kawo mai sallah nutsuwa magana ta kare ah, domin ah, daga cikin abin da ke kawo nutsuwa ya bada misali ya ce inna minat tahayya an liruwa liruwadil masajidi Kulla yumkin an yi waffar lahumun duk abin da aka san in an yi shi a masallacin zai kawo wa mai sallah hutu to wannan ya shafi abin da mazan Allah ya umarni a kai umuman wallahi shi yasa in ka tafi saudiya za ka ga masallatansu daban ne masallatai a saudiya daban ne dalili saboda hukuma ta saudiya ta ba wa ilimi muhimmanci kusan duk abin da za a yi sai an nemi fahimtar malamai a kai saboda haka yasa za ka ga masallaci a saudiya wanda ba ka samun irin shi masallaci ne na unguwa a saudiya amma ya fi na juma'a a garinku masallaci na salloli guda biyar amma ya fi masallacin juma'a a unguwanku saboda me saboda malamai sun yi la'akari da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen gina masallaci me ake nufi da nusliha sana'ataha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbai in za su gina masallatai su inganta ginin ana cewa shine a kawo duk abinda zai samar wa mai sallah hutawa wa yuyassira lahum at-tuma'anina abinda zai sauwake wa mai sallah ya samu nutsuwa saboda haka afiya bin muhammad salim yace kama huwa al-hal al'ana bihamdillah yace mu kan anan saudiya alhamdulillah shi da ya rubuta littafin sharhin bulugul maram yace alhamdulillah daga cikin abin da ke samar wa mai sallah nutsuwa akwai a samu AC haka ne ko yace min tabriz wuri ya zama yana da sanyi zaka yi sallah kana da nutsuwa amma kana sallah kana hange ina za a samu mafifici saboda zufa awi tadfi'a koko idan sanyin yayi tsanani a samu hita wanda zai dumama masallacin idan amkana zalika idan hakan zai yiwu tunda ba dole bane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace nusliha sanataha mu inganta iyakar kokarin mu la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha iyakan kokari idan za ku iya samar da AC to ya kamata a ce a masallaci ne ake da AC ba gidajen ku ba idan za a samar da yace wa kadhalika al-furushul muyassara shimfida wanda mai sallah zai hau shimfiɗa ya yi sallar sai samu nutsuwa ita ma shimfiɗar ya kamata a kawo mai kyau ka auna da masallatan saudiya ya ce wal masahif akwai talakan da bayi da halin samun ƙur'ani to a zo a jibga a masallaci a kawo ƙur'anan a masallaci ba ta ya nemi aro ba wal ma'ul ladhi yushrabu minhu al aqshan ruwan da mai kishi zai zai sha ba sai ya bar masallacin ya tafi neman fiyo ba wato ya kamata a ce a cikin masallatai an samu dispenser an samu water dispenser wanda zaka gani a saudiya kowane masallaci akwai water dispenser zaka gani akwai ruwa a ajiye wasu guraren ma na zamzam zaka gani wanda idan kishi ne ya dame ka sahu ɗaya biyu zaka ketara ka je ka ɗiba ka sha ka dawo ka zauna a ci gaba da zikirin Allah amma kaga a nan idan kishin ya same ka dole sai ka tsallaka bakin titi ana neman masu ruwa to wannan ba laifi ba ba laifi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai wajabta ba nusliha san'ataha mu inganta ginin mu halinmu yanda yadda ƙarfinka zai yi can Allah ya taimake su hukumar tana tana aikin addini mu kuwa da ƙarfinmu muke yi mu nan da ƙarfinmu muke yi saboda haka zaka iya cewa ƙoƙarinmu ma yana iya cin nasu saboda su dama hukumar ce take yi mu kuwa nan talakawa ke haɗawa su gyara wuraren ibadarsu Allah ya samu dace a nan yana da kyau a ce wurare wato wurin da ya kamata a ce mun yi iya ƙoƙarinmu na samun lada mun yi iya ƙoƙarinmu na samun lada Tunda da umarnin manzon Allah ne idan kana son ka samu lada sai ka nemo dispenser kai ta ajiyewa masallatai ga ruwa ai ta sha kaga lada kake samu wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauki umarnin annabi Muhammad yanda zo cikin hadisin uh, Eh, samura bin jundub nusliha san'ataha mu inganta ginin masallaci masallatai a sama musu duk abin da zai kawo nutsuwa yace walau an kana aidan yace kai ko da zai yiwu bai kamata ma ba ma alqur'ani ba fi jawanibil masjid almaktabati aw alkutub littafan ilimi a ɗebo su a jibga a masallaci da ba ma sai mutum ya fita daga masallacin ya je neman littafin da zai karanta ba kamar littafan hadisi littafan fiqhu da sauransu a tara a masallatai falau da talibul ilmi kitaban aw mushafan yakunu kullu zalika mumkinan muyassara idan dalibi yana bukatan wani littafi ya karanta gashi nan kusa sai zai ɗauka ya duba kawai ya maida ya aje tunda wakafi ne aka yi wa masallaci haramun ne a fitar da shi sai ka auna da cewar Allah fi buyutin azinallahu an turfa ne ake nufi da turfa a ɗaukaka ginin masallaci babu inda Allah ya ce ku ɗaukaka wani gini in ba na masallaci ba a cikin alkur'ani babu wani fi buyutin azinallahu an turfa gidajen da muke ta gyarawa Allah bai mana izini mai ba babu wannan a littafin alkur'ani da aka ce ka je ka yi ta shimfiɗa a gidaje nan ma abin da aka so shine ka nisanci abin da zai iya shagaltar da kai ya hana ka samun rahamar Allah a ranar tashin kiyama wani guri ya kamata mu inganta gininsa a samu sauƙin rayuwa shine masallaci wani da Allah ya izini ke na cikin alkur'ani imamu katada yana cewa hiya hazihil masajid buyutullah su ne masallatan Allah amar Allah subhanahu <clears throat> bi bina'iha wa raf'iha Allah ya yi umarni a gina a ɗaga ginin wa amara bi imaratiha yi umarni kuma a raya su ba wai a gina ba rayawan shine abinda wannan malami yake magana a kai la'akari da hadisin samura bin jundub nusliha sanataha ya shafi raya masallaci ba wai ginawan kawai ba fi buyutin azinallahu an turfa'a Allah ya yi izini a ɗaga ginin ɗaga gini da Allah yake nufi shi ne a raya wurin bayan an gina masallaci a raya shi raya masallaci ko shine samar masa da duk abin da mai sallah zai samu nutsuwa a dalilin wannan abin in ka duba tafsirin ibnu kasir zaka ga wannan bayani na al-imam qatada shi yasa ibnu kasir yake cewa wa qad waradat ahadithun kasira fi bina'il masajid wa ihtiramiha wa tawqiriha hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa waɗanda suke bayani akan falalan ginin masallaci da daraja ginin masallaci da samar da nutsuwa ga masallaci akwai bayani da yawa wanda akan haka ne shekul islam a littafin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin 204 yake cewa yusanul masjidu amma yu'zihi a takaice masallaci a tsare shi a raba shi da duk abin da zai zama akwai cutarwa ko menene zafi na cutarwa a raba masallaci da shi in sanyi na cutarwa a raba masallaci da shi idan hayaniya na cutarwa a raba masallaci da shi yace don haka hatta raf'us subyani aswatuhum idan yara za su taho masallaci suna daga murya to waɗannan yara ya kamata a dakatar da su kazalika tawsihuhum li husrihi wa nahwi zalika ko ya kasance yara sun mayar da ainihin cikin masallaci wajen wasa yanda za su rika bata shimfidar masallaci akan haka yace la siyama in kana waqtas salati fa inna zalika min azimin munkarati yana daga mafi munin abinda Allah ya hana ya zama masallaci shine wurin wasan yara masallaci shine wurin hayaniya wurin ihu masallaci shine wurin da ba a samun nutsuwa masallaci ya zama wurin da ba a samun wato kwanciyar hankali da yadda mutum zai yi ibadarsa ba tare da damuwa ba a dalilin haka yake cewa duk abin da zai iya kawo damuwa a masallaci a raba masallaci da shi wannan shi yasa a sheikh bin muhammad salim yake magana akan cewa inganta masallaci abu ne wanda ke muhimmi asalinsa wajibi ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu shakka wanda ya dubi alkur'ani ya san cewa masallaci yana da muhimmanci gare mu domin wuri goma sha takwas allah ke ambatar masallaci a cikin alkur'ani wurare goma sha takwas kamar yadda ya zo cikin al-mu'jamul mufihiris li alfazul qur'an karim littafin muhammad fuad abdul baqi shafin 345 wurare goma sha takwas Allah ke magana akan masallaci a cikin alkur'ani wannan kaɗai ya isa ka gane matsayin masallaci ga musulmi bare ma ba ma hakan ba da Allah subhanahu ta'ala ya tashi yin magana akan masallaci sai zama yana jingina masallaci maransa yana jingina masallaci maransa wa hada bayanun limakanati al-aliya abafa Allah ila nafsihi ibafata tashrifin misali in ka duba sharhul aqidati tahawiyya al-imam tahawi eh, sharhin wato ana magana akan wuraren da Allah ya jingina wasu abubuwa maransa saboda daraja waɗannan abubuwa daga cikin su akwai masallaci a suratul baqara Allah yake wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi masajidallahi masallatan Allah masallatan Allah ko da ba a ce na Allah ba an san masallaci na Allah ne ko amma kuma sai Allah ya jingina masallaci makansa kansa me yasa saboda ya baka ya baka tunani girman wannan gurin da aka ce wannan masallacin Allah ne kaga ya nuna maka wuri ne muhimmi a suratul tauba aya ta 18 inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa yake iya raya masallatai sai Allah ya ce sai wanda ya imani da Allah da ranar karshe ashe yana da wahala Allah ka samu iya saboda ka daure kada ka zama mai dauke butan masallaci bal mai kawo buta saboda mai iya raya masallaci wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe innama ya amuru masajidallah man amana billahi wal yawmil muhimmin abu shine Allah ya jingina masallaci maransa masallatan Allah haka a suratul jinni wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada wanda malamai sun yi rubuce rubuce da yawa babu shakka akan muhimmancin masallaci yanzu abu ne mai sauki ka samu an rubuta littafi akan matsala guda saboda yaduwar ilimi littafai da aka rubuta saboda bayanin muhimmancin masallaci akwai eh, littafin marigayi الشيخ عبد الله بن جب... آه، عبد الرحمن الجبرين وندئك كرا مسائل تتعلق بالمساجد فصول ومسائل تتعلق بالمساجد أقول الأثر التربوي للمسجد لتاف الشيخ اللامة صالح بن غانم أقول المشروع والممنوع في المسجد لتاف الشيخ محمد بن علي waɗannan littafai da ma wasu da yawa masjid baitu kulli muslim da sauransu wanda malamai sun rubuta ne saboda su an karar da mu muhimmancin wurin ibada na Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kamata mu raya masallaci duk da cewa ko ina duniyar nan gaba ɗaya mallakan Allah ne abin lura duniya gaba ɗayanta mallakan Allah ne halittan Allah ne amma Allah sai ya ware masallaci ya ce nashi ne me yasa yake nashi ne saboda daraja wannan gurin saboda daraja masallaci shi yasa ake jingina al-masajid ila Allah wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah innama ya'muru masajid Allah in wa anna al-masajida lillahi Allah yana jingina su gare shi yana jingina masallatai gare shi saboda me saboda darajar masallatai a wajen Allah subhanahu wata'ala haka ma in ka dawo ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa majtama'a qaumun fi eh, fi baitin min buyuti Allah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa gashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihim sakina babu yanda za a yi wasu mutane su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah fi baitin min buyutillah kaga manzon Allah shi ma ya jingina masallaci ga Allah duk mutanen da suka haɗu a masallaci suna bitan alƙur'ani suna bitan ilimin addini illa gashiyatuhum rahama rahama tana mamayarsu Allah yana saukar da rahama a kansu wa nazalat alaihim sakina natsuwa ta sauko gare su wa haffat bihim malaika wa zakarahum Allah fi man indahu mala'iku su sauko su kewaye su Allah ya ambaci waɗannan mutane a can wajen eh, saman bakwai inda yake tare da mala'ikunsa hadisin al-Imam Muslim kitabu zikr wa du'a babu fadl al-ijtima'i ala tilawati al-Qur'an hadisi na 2699 kaga wannan yana nuna cewa masallaci wuri ne mai daraja wato ko da wannan kaɗai ka lura da shi a ce Allah ya jingina masallaci maransa bai jingina wani gida a duniyan nan maransa ba sai masallaci babu wani gini da Allah ya jingina shi maransa babu wani bigire da Allah ya jingina shi maransa a duniya sai masallaci kai la'akari da cewa Allah ya la'anci duniya da abin da ke kanta da sauransu amma masallaci yana jingina maransa me yake nuna maka baya ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cikin hadisi abu huraira yana cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha duk duniya babu wani bigire wanda Allah ya fi so in banda masallaci duk duniya in ji manzon Allah wa abgabul biladi ila Allah aswaquha duk duniya babu inda Allah ya fi kyama irin kasuwa wannan ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'is salati babu fadlil julusi fil musalla eh, fil musalli ba'da subhi wa fadlil masajid hadisin 671 ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam an-nawawi yake sharhin wannan hadisi yana cewa li'annaha buyutu ta'ati wa asasuha ala taqwa me yasa duk duniya babu inda Allah ya fi so irin masallaci yace saboda wuri ne da ake bin dokansa idan ka fita waje kana iya ma sha'arka amma in ka shigo masallaci sallar ma kokari kake kai irin ta annabi duk wani shedanci sai an bar masallaci saboda haka wuri ne da ya tabbata akwai tsoron Allah wuri ne da yake da alaka da biyayya ga Allah zaka samu hatta mutanen banza in sun shigo masallaci suna kaskantar da kawunansu ashe ya nuna cewa duk duniya babu guri na bautan Allah sai masallaci wurin da ake samun nutsuwa wurin da ake samun damar bauta ma Allah subhanahu wata'ala a kusance shi me yasa aka ce kasuwa ita ce wurin da Allah ya fi kyama al-Imam an-Nawawi yace li annaha mahallul gishi wal khida'i wal riba wal kaziba rantsuwar ƙarya a kasuwa ake cin kuɗin ruwa a kasuwa ake yaudara a kasuwa ake rufe gaskiya a kasuwa ne ikhlaful wa'di asaba alqawari wal i'rabu an zikrillah a bijire ma zikirin Allah ayi ashar wannan duk sai kasuwa wa gairi zalika mimma fi su? saboda haka babu inda Allah ya fi kyamata irin kasuwa babu inda Allah ya fi so irin masallaci wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam manyan masu sharihin hadisi kamar al-imam an-nawawi yayi magana akai a littafin shi sharh sahih muslim mujallad na biyar shafin 177 haka al-imam al-qurtubi a littafin al-mufhim lima ashkala min talkhisi sahih muslim mujallad na biyar shafin 294 yace ahabbu buyutillah أحب بيوت البلاد أو بقائها وإنما كان ذلك لما خصت به من الإبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وشعور شعائر الدين وحضور الملائكة abin da ya sa masallaci shine gurin da Allah ya fi so saboda wuri ne da ake bautan Allah wuri ne da ake zikirin Allah wuri ne da kan musulmai yake haduwa zaka samu kana gaba da mutum amma ba mamaki masallaci ya hada ku masallaci sai haɗa ku wuri ne da ke haɗa musulmai sannan wuri ne da ake bayyana alamar addinin Allah wa hudurun mala'ika nan ne mala'iku ke zuwa a duk gari duk gari gaba ɗaya babu inda ya samu tabbacin mala'ika na zuwa sai masallaci wa inna ma kanat al-aswaq Gabo, al-bilad ila Allah makhsusa bi talab duniya abinda ko yasa Allah ya kyamaci kasuwa saboda wuri ne na neman duniya ba lahira ba wuri ne na neman duniya ba lahira masallaci fa wuri ne na neman lahira ba duniya ba zahiri kenan duk da cewa ana neman duniya din taba'an amma ba aflan ba aslan in ka ga mutum a masallaci lahira ya je nema sai da idan ya gama neman lahiran sai ya kara kuma da me da duniya amma in ka ga mutum a kasuwa ba lahira ya je nema ba aflan ya je neman me duniya ta yiwu in ya samu duniyan daga baya ya nemi lahira da ita saboda haka in ka ga mutum a masallaci aslan lahira yake nema in ka ga mutum a kasuwa aslan duniya yake nema wannan malamai sun yi sharhi a kai kuma abin ya dace babu shakka haka ne bai saba mu tunaninmu ba yana cewa don haka yasa babu inda shaidan yake kafa tutarsa a duniya sai a kasuwa a nan ne yake kafa tutarsa eh, Allah ya kare mu matsala ta hudu in muka lura da hadisin aisha Allah ya kara mata yarda ta ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bibina bina'il masajid fi dur manzon Allah yayi umarni a gina masallatai bai tsaya haka ba wa an tunazzafa wa tutayyaba a tsaftace masallatan kuma a sa musu turare Al'imamin imam nawawi a littafin al-minhaj sharh sahih muslim juz'i na 93 yana cewa yustahabbu istihbaban muta'akkidan mustahabi ne mustahabin mai tsananin karfi kamsun masjidi ya kasance ana sharan masallaci wa tanzifuhu ana tsaftace shi lil ahadith as-sahihah al-mashhurah fihi saboda waɗannan hadisai da suka shahara daga annabi sallallahu alaihi wasallam misalin hadisin aisha da yake bulugul maram da kuma hadisin samura bin jundub wanda muka karanta daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin aisha wanda muka yi bayani a kai al'imamun nawawi ya ce saboda haka lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya bada umarni a gina masallaci bai shuru ba idan an gina a tsaftace masallacin sannan a samar turare ka duba tuhfatul ahwazi sharhin hadisin nan a sunan tirmidhi littafin al-mubarak furi a mujallar na uku shafin 168 yana cewa abinda ake nufi da an tunazzafa a tsaftace shine an tutahhara ma'anar su guda kamar yadda ya zo a riwaya ta ibnu majah don daga cikin riwayoyin riwaya ta ibnu majah ta zo da an tutahhara a tsarkake a maimakon an tunazzafa duka ma'anarsu guda Walmuradu muradu tanzifuha me ake nufi da a tsaftace masallaci me ake nufi da tsaftan masallaci shine na daya alwasar kar a samu datti a ciki kar a samu kazanta kai na farko waddanasi kar a samu datti a ciki datti ya gaza kazanta wannan sannan kar a samu karni a masallaci wa turabi kar a samu kura a shimfidar masallaci idan waɗannan abubuwa kuɗi sun haɗu to an tsaftace masallaci ko da an share masallacin idan akwai ƙarni to wannan masallaci bai da tsafta domin ƙarni yana koran mala'ika sannan ƙarni yana ƙyamatar wa mutane halartar masallaci Abin abinda ake so shine masallaci ya zama ya kunshi abubuwan da za su ja hankalin bayan Allah su rika zuwa akai-akai idan mutum bai saba sallah ba in ya zo masallaci saboda da ya shiga sai ya ji AC ya ratsa shi sai ce kai wannan fa wurin zuwa ne ko daga nan sai fara zuwa ko da ya shigo masallaci ya ji kamshi sai ce wannan mutanen nan suna da kulawa kwarai amma kana su jida kana daga hancinka saboda tsananin karni kaga wannan guri da wuya ka sake dawo masallacin ko ko in ma ka dawo in sahun farko ne daga nan ka koma sahu na biyu kafin mutum ya daina zuwa wannan masallacin saboda haka yasa waɗannan abubuwa guda hudu dole a kiyaye su ya zama akwai datti ko akwai ƙazanta ko ya kai ga akwai ƙarni ko akwai ƙura waɗannan abubuwa idan an kau da su to an tabbatar da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anar an tutayyaba a sa masa turare sa turare ɗin yana zuwa ta hanyoyi da yawa akwai arrashu awil itri akwai turare na ruwa wanda za a rika yayyafawa akan darduma ko akan shimfiɗa ko ko akwai na fesawa shine al-itri wa yajuzu an yuhmal at-tatyib ala tajmir fil masjid sannan babu laifi don an ɗauke ma'anar a shafa mar turare ɗin nan a ɗauke shi a matsayin amfani da turaren wuta amfani da turaren wuta kaga turaren ya zama kamar kashi uku kenan amma zahiri in aka ce tutayyab yana ɗaukan ma'ana biyu ne a rashu aw al a yayyafa turare ko kuma a fesa amma idan ana maganar kamshi ake nema to babu laifi kenan don an shigo masallacin da turaren wuta an saka turaren wuta saboda masallacin ya zama yana da kamshi wanda in ka duba mirqatul mafatih eh, bayanin ibnu hajar al askalani yake cewa wa bihi yu'lamu annahu yustahabbu tajmirul masjid bil bakhur wannan yana mana ishara da cewa babu laifi mustahabi ne ma yana da kyau a rika sa turaren wuta a masallaci a rika sa turaren wuta a masallaci khilafan limalikin an saba wa al-imam malik haisu hau, saboda al malik shi bai san haka al malik ya kyamaci a shigo masallaci da turaren wuta um, saboda babu wani hadisi akan shi amma in ka ɗauki wannan hadisi na Aisha da Samura bin Jundub akan ma'anar an tutayyab ma'anar ana son a samu kamshi ne to ai turaren wuta ma yana bada kamshi saboda haka yasa malamai ke ganin ba laifi ba bane dan an shigo masallaci din da turaren wuta saboda a samar da kamshi din bare ma an samu labarin cewa Abdullahi bin Umar zamanin Sayyidina Umar idan Sayyidina Umar zai hau minbari ran Juma'a Abdullahi bin Umar yakan zo da turaren wuta ya zuba ya masallaci na kamshi wannan ya tabbata a zamanin sayyidina Umar yana faruwa idan sayyidina Umar yayi haka kaga ya nuna cewa ba laifi bane wastahabba ba'd as abu salafi takhliq biz-za'faran wa tib wasu malamai ma suna cewa ba laifi ne don an yi amfani da az-za'faran da al wato nau'in turare ne na zamanin da wanda ake kwabawa kwabawa ake an in an shafa zaka gan shi a jiki kamar mai shi wannan shafa shi ake babu laifi don an yi amfani da wannan to idan za a yi amfani da alkhaluq sai dai a rika shafawa a bangon masallacin kenan wanda akwai labarin cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka din da al-imamu daga cikin magabata wato tabi'ai yana cewa yin hakan sunna ce ta manzon Allah in ka duba littafin al-musannaf na ibn abi shayba akwai labarin abdullahi bin zubair wanda sahabi ne lokacin da ya rusa ka'aba zamanin da yake shugaba lokacin da yake shugabantar hijaz abdullahi bin zubair ya rusa ka'aba ya sake gininta bayan ya gama gininta falahi tsanaha bil miski ya samo turaren almisku ya mulke jikin ɗakin ka'aban gaba ɗaya wanda shi yasa har yanzu ana mulke ka'aba ana shafa mata ainihin turare saboda yana da asali daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ake mulka irin wannan turare saboda a samar da kamshi wa wannan masallacin wannan ya nuna ba laifi bane ai haka to amma amfani da shi bai samu lafazi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bai samu lafazi daga manzon Allah ba cewa ya amfani da irin wannan turare za a rika mulka eh, ana shafa wa jikin masallaci tana yiwuwa shafa wannan turaren ya daɗa samar da ƙazanta wa masallacin a maimakon tsafta domin idan ba kulawa ake da shi ba babu shakka zai lalace saboda haka abin da ake nufi shine ainihi amfani da turare in ma a yayyafa ko a fesa ko kuma ya zama an yi amfani da turaren wuta duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai labarin cewa ya yi amfani da turaren azafaran ko alkalu amma ba a samu tabbaci na umarni daga bakinsa ba akwai hadisin da yake ibnu abi shayba al-musannaf cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan buge kurar masallaci da reshen dabino kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana tsaftar masallaci da ake nufi hatta kura kada a samu a cikin masallaci kana yattabi'u gubaral masjid bi jaridati in ka duba kitabul musannaf na ibnu abi shayba shi kansa manzon Allah yakan dauki reshen dabino ya ringa kakkabe kurar masallaci kaga ya nuna ba a son a samu kura a masallaci ka duba aunul ma'abu sharhi na sunan abi dawud eh, mujallad nabi shafi na 89 Ibn raslan yana cewa wal daga cikin bayanai da aka yi game da saka turare a masallaci daga cikin waɗannan bayanai mafi inganci shine tatyibul masjid mawadi'il musallin faqat mafi inganci shine idan ana maganar a saka turare a masallaci shine a saka turare daidai wurin sallar masu sallah wa mawabi'u sujudihim aula wurin da suke dora goshi wurin da suke sujuda wurin da suke sujuda ya zama ana sa turare iyakan nan shikenan kar a shafa a jikin bango kar a yi amfani da turaren wuta amma babu laifi don an yi amfani da shi a rashin wancan yana cewa wai yajuzu an yi humala tatwibu ala tajmir fil masjid bil baqur don an yi amfani da turaren wuta ba laifi bane amma abin da ya fi inganci shine amfani da turare da ake yayyafawa ko wanda ake fesawa a wurin tsayuwar masu sallah da wurin sujuda su illa iyaka matsala ta karshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa a hadisin samura bin jundub kana ya amuruna an nasna al masajida manzon Allah ya kasance yana umurtan mu mu gina masallatai mu gina masallatai kaga kamar yana nuna kowane irin gini na masallaci wanda babu shakka wannan shine abin da ya zo cikin hadisai masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci ba wai na gida kawai ba domin in ka ɗauki hadisin aisha in ka ɗauki hadisin aisha masallaci wanda aka yi magana a gina shine na unguwa kadai wanto eh, bibina ilmasajid fidur alhali a hadisin samura bin jundubi na cewa kana amuruna an nasna al masajida wannan ishara ila fadli bina'i kulli nau'in min al kowane irin masallaci ka gina akwai falala ba wai sai na unguwanku kawai ba ko da a wani gari kana tafiya dai a gefen titi kaga mutane na sun saka sign board a taimaka tsaya ka bada naka gudunmawa babu shakka ka taimaka wanda shine ainihi abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai masallacin unguwanku kadai aka ce ka gina ba akwai hadisin sayyidina usman yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wanda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa man bana masjidan yabtagi bihi wajha Allah bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci in dai yana nufin ya samu yardan Allah ne a dalilin wannan gina masallacin to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kaga anan man bana masjidan man bana masjidan wanda duk ya gina wani masallaci saboda haka ba sai na unguwanku ba ba sai na garinku ba duk wanda ya gina masallaci sharaɗi na farko shine ya bi ta bihi waje Allah wannan ka'ida ce saboda duk aikin da babu ikhlasi aikin banza ne aikin da babu ikhlasi aikin banza ne inda hali ka yi aikin addini yadda jama'a bu sani ba ka rika yin aikin da ya zama zai zama tsakaninka da Allah ne kadai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaya masa habbai yace musu ku yi kokari kowannen ku a samu yana da aikin da ya koye babu wanda ya san wannan aiki sai Allah manzo Allah ya gaya masa habbai me yasa saboda ya karantar da su ikhlasi gyara zuciya kai don Allah ka dubi ayyukanka a rayuwarka mu auna ayyukanmu kowa yana iya auna ayyukansa ka auna ayyukanka shin cikin ayyukanka din nan wanne ne kake ganin babu wanda ya san kana yi sai Allah akwai idan babu to yi kokari ka samu manzon Allah yake cewa a ranar kiyama irin wannan aiki shike ceton bawa duk aikin da kai dan mutane su sani ko jama'a suka sani domin da zaran jama'a sun sani akwai alamar eh, na kasar ikhlasi tare da wannan aiki in ba a kai ba to wannan aikin ma kana iya tsara shi amma idan aka ce akwai aikin da ka ɓoye maranka babu wanda ya san shi sai Allah babu wanda ya san wannan aiki sai Allah to irin wannan aiki guda ɗaya in ka tashi da shi a lahira sai ka tsira guda ɗaya tak mutum ya samu ikhlasi saboda haka ƙa'ida ne in dai ka gina masallaci da nufin ka samu yardan Allah za ka samu aljanna wata riwaya yace banallahu lahu mislahu fil janna Allah zai gina mar irinsa a cikin aljanna da aka ce irinsa ba wai ana nufin girman su ɗaya ba yana nufin fi sharafi wal fabuli wat tawqir wajen daraja da wajen falala saboda me jaza'ul masjidi fayakunu masalan lahu fi sifati sharafi a duniya babu ginin da ya kai masallaci daraja a duniya babu ginin da ya kai masallaci daraja saboda shi ne wurin da Allah ya fi so a duniya to idan aka ce Allah zai gina maka irinsa a gidan aljanna ana nufin Allah zai gina maka gida wanda ya fi daraja a gidan aljanna Allah ya samu gane ba wai ana nufin irin wannan gini da kai shine wanda zaka samu a aljanna ba bayan hadisin na Usman akwai hadisin Abu Zar al annabi sallallahu alaihi wasallam ce, man bana lillahi masjidan qadara mafhasi qatatin wanda ya gina wa Allah masallaci ko da girman sa bai wuce wurin tonon tsuntsu saboda ya aje koyinsa ba saboda tsuntsu yakan yi tonon wuri kafin nan ya aje koyinsa wanda ke binciken wanda ke binna koyinsa a ƙasa da wanda ke yin shekar tsuntsu wanda ke yi a saman bishiya bana Allahu da hubaitan fil janna hadisin ibn khuzaima akwai riwaya ta Jabir bin Abdullah kamar yadda Abu Zar al-Ghifari ya rawaito man bana masjidan kamar hafi ƙafatin au asgara ba ma girman gidan tsuntsu ba a hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masallacin da ka gina ko da kankantansa wato gidan tsuntsu ya fi shi girma bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai masa gini a cikin aljanna wanda yana cikin sunan ibn majah bi isnadin sahih akwai hadisin al-imam ahmad da al-imam al-bazzar riwaya ta abdullah bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar hafi kafatin ya fa'uha libaidiha ko da masallacin da ka gina girmansa bai wuce gidan tsuntsu gidan tsuntsun ma ba duka ba daidai inda za ta iya ajiye koyi ɗaya ka duba yadda manzon Allah ke misalta maka kankantan ginin da kai don Allah wannan ma riwaya tana sahihu targhib hadisin 263 Wannan da ake cewa kamar gidan tsuntsu ibnu hajar fathul bari a mujallar na farko shafi na 545 yana cewa hamala aksarul ulama izalika alal mubalaga annabi da yake cewa ka gina masallaci kamar gidan tsuntsu ko kasawar girman gidan tsuntsu ko daidai wajen ajiye koyin tsuntsu a gidansa kadai wannan duka misalai da annabi ke yi yana yi ne alal mubalaga saboda tsananta kwadaitar da mu hidimar masallatan Allah amma ba wai saboda girman masallacin naka ya zama daidai hakan ba li'annal makan allazi tafhasu alqatatu anhu li tad'a fihi baydaha wa tarqudu alaiha la yakfi miqdaruhu li salati fihi an sani idan aka ce ga inda tsuntsu yake da gida ya aje koyi yake sheka a kansa wannan bai nuna cewa ya kai girman inda mutum zai yi sallah saboda haka ko da annabi ya faɗa haka yana nufin kayi ma Allah aiki komi kankantansa kana da lada a wajensa akwai hadisin sayyidina umar wannan hadisin sayyidina umar shi ya bayyana mana sharaɗi na biyu karka je dokan daji ka gina masallaci ka dauka zaka samu lada la ko da ka gina masallacin a dokan daji don Allah hadisin sayyidina umar ne, annabi sallallahu alaihi wasallam yace man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah wanda ya gina wa Allah masallaci amma fa ana zikirin Allah a ciki to kaga in ka gina a bayan gari a dokan daji ba a bautan Allah baka da lada ka gina masallaci ana ibada shine wanda zaka samu lada akai wannan shine sharadi na biyu yana sunan ibn maja da kuma sahihu ibn hibba in ka duba sahihu targhib hadisin 264 da kuma hadisin jabir bin abdullah wanda shi yake nuna mana cewa ginin masallaci ana aje shi ne a matsayin sadaqatul jariya ladanka kana samu ne gwargwadon rayuwar wannan masallacin idan masallacin aka daina bautan Allah a ciki na ka daina samun lada saboda manzon Allah ya hada su gaba ɗaya cikin hadisi guda man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun hari min jinnin wala insin wala ta'irin illa ajarahu Allah yawm al-qiyamah ومن بنى مسجدا كمفحص قطات او اصغر بنى الله له بيتا في الجنه wato sadakatu jariya ladanta kana samu ne gwargwadon ana amfani da wannan abin idan mutum ya tona rijiya jama'a suna shan ruwa to gwargwadon dadewar wannan rijiya gwargwadon ladanka da tsuntsu da ɗan adam aljani da mutum in ji manzon Allah wanda ya nuna cewa hatta aljani yana shan ruwa aljani yana shan ruwa saboda manzon Allah ya ce lam yashrab minhu kabidun hariyyin min jinnin wala insin aljani ko ɗan adam in ya sha wannan ruwa ana rubuta maka lada wala qa'irin ko da tsuntsu ne idan yana jin kishi ya sha wannan ruwa kana samun lada illa ajarahu Allah yawmal qiyama kana da lada akai a ranar tashin kiyama hadisin aisha an samu ƙari wanda aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuridu bihi riya'an wala sum'atan in dai ginin masallacin baka yi don a gani ko don a ji ba don a gani waye gina wane ne an gani ko don a ji labari ya yaɗu mutane sun dinga ba da labari cewa wane shi yayi kaza to kaga dama kayi ne don a sani saboda haka mutum yayi ne dauriya Allah ya sa mun gane a nan umarni da aka yi gina masallaci malamai na cewa ba kowane masallaci ba ne ba kowane masallaci ba ne masallacin da ake sallah biyar ne aka ce a gina masallaci da ake salloli guda biyar a ciki su ne aka ce a gina in ka duba al-majmu'u sharhul muhazzab mujallad na biyu shafin 145 al-musalli al-musalla al-muttakhaz lil wa ghayrihi alladhi laysa bi masjid filin idi ba a gina shi filin idi ba a gina shi wannan shine ya tabbata a sunnar manzon Allah har manzon Allah ya bar duniya ba a gina filin idi ba ba a ginin filin idi haka al-imamu shaukani faɗa shi ma a littafin nailul autar mujallar na shafi na 92 yana cewa aljabbanatu aljabbana ita ce as-sahra'u filin bayan gari laysa bi masjidin baya cikin kalmar almasjid da aka ce a gina saboda haka kalmar almasjid tana da faɗi kenan tana ɗaukar ma'anar masallaci wanda ake haduwa a salloli guda biyar idan ba a salla biyar a cikin wannan ba a kiranta almasjid shi yasa kaga uh, al shaukani yace fala tahiyyata laha duk wurin da ba a sallar sallar farilla biyar a ciki to hukuncin tahiyyatul masjid bai shafi wurin ba shi yasa musalla ake kiransa al-musalla mai sa ake kiransa al-musalla don a bambanta shi da al-masjid idan aka ce ana son a yi tahiyyatul masjid to da ji ka san al-masjid ake nafila raka'a biyu idan an shiga amma al-musalla fa ba a cewa tahiyyatul musalla wannan shi yasa kake gani ba a yin sallar nafila idan an je filin idi fala yalhaqu bi zalika man dakhala li salati idi fi masjidin wa arada al-julusa qabla salati sai dai idan za a yi sallar idi a masallaci amma idan dai a bayan gari ne wanda shi ake kiransa aljabbana wannan ba a nafila a cikinsa kaga ya zo da cewa ba a kiran su almasjid waɗannan su ne bayanai guda biyar da ya kamata mu sani Allah ya sa albarka ciki Allah ya gafarta mana kuskure na you. Hmm. idan kun killace wurin aka yi masa katanga wannan ba laifi ba ne an killace shi ne ba wai an gina shi ba yi ba an gina an rufe ba ne da bambanci allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk